shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya ce ranar ɗaya ga watan oktoban shekara ta 2021 ba ta bikin murnar cika shekara 61 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka ce kawai ba har ma da murna haɗa kan 'yan ƙasar da ƙabilu da addinai da yankuna daban-daban masu kallo da sauraro ku gyara zama kuma ku biyo mu a sannu domin jin cikakken rahoton amma kafin nan dan Allah idan yau ne zuwan ku na farko wannan tasha tamu mai albarka ku daure ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa domin samun sanarwa a lokacin da muka ɗora bidiyoyinmu ga dai muhimman batutuwan da shugaba muhammadu buhari ya faɗa a jawabin nasa na murnar cika najeriya shekara 61 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka jawabi na ɗaya shugaba muhammadu buhari yake cewa ya ku 'yan najeriya wata goma sha takwas ɗin da suka gabata sun kasance daga cikin mafiya wahala a tarihin najeriya tun bayan yakin basasa ina ta babar idan mun ga wani lokaci da aka samu karuwar kalubale kamar irin wanda muka gani a yanzu jawabinsa na biyu kuwa cewa shugaban ya yi doguwar magana kan yadda annobar cutar corona ta yi tasiri a kan abubuwa da yawa a ƙasar najeriya shirinmu na, na ainihi mafi muhimmanci da muka tsara yi a shekara ta 2020 shine ci gaba da farfado da tattalin arziki daga matsin da muka shiga da kuma magance matsalolin tsaro a yankunan da ke fama da hakan sai mummunan ta Siri da annobar cutar corona ta yi ta sa muka sauya salo da sake manufofinmu bayani na uku kuwa 'yan najeriya sun haɗa kai wajen yakar cutar covid-19 wato cutar annobar corona hakan ne ya sa cikin yardar allah muka yi muka ci karfin wannan annobar bala'in da aka yi hasashe cewa kasar za ta gani har yau ba mu gani ba ko nau'in delta na cutar corona da ke ci gaba da yaduwa mun samar da matakan kariya a yanzu da nan gaba in ji shugaba muhammadu buhari daga nan sai ya yi kira ga 'yan kasar da kar su yi ganganci wajen kin ci gaba da ɗaukar matakan kariya daga cutar annobar corona. yana mai cewa duk da dai gwamnati na nata kokarin to su ma sai mutane sun taimaka wajen yakar cutar annobar corona sai kuma jawabi na hudu shugaba muhammadu buhari ya kuma yi magana akan yadda ake ci gaba da fama da samun wadatar rigakafin cutar corona a duniya ya ce gwamnatin najeriya na duba dukkan hanyoyin da suka kamata Na samar da wa 'yan ƙasa sahihin rigakafi dangane da cutar corona ya ce tuni aka yi amfani da rigakafi miliyan biyar ga 'yan najeriya kuma za a ci gaba da sayan su bayani na biyar kuwa cewa ya tuni na baiwa ma'aikatu kuɗi da na kasafi na lafiya da ilimi da kimiyya da fasaha umarnin yin aiki tare da kamfanonin hada-hadar magunguna na cikin gida da na kasashen waje da ƙungiyoyin bincike don bunƙasa harkar samar da magunguna a ƙasar najeriya shugaban ƙasar ya ce tuni hukumar zuba jari ta najeriya ta fara hada dala miliyan 200 kan wannan shiri na bunƙasar harkokin samar da magani a ƙasar najeriya sai bayani na shida shugaban ƙasar ya ce a yayin da tattalin arzikin mu ke ci gaba da farfadowa bayan saka dokokin kullan cutar corona sai kuma matsalar rashin tsaro ta ta'azzara a wasu sassan ƙasar najeriya amma ya ƙara da cewa a wata hudun da suka gabata zakakuran sojoji da jami'an tsaro sun samu gagarumar nasara wajen magance waɗannan sababbin matsalolin tsaro amma muna ci gaba da yakar makiyan namu kuma muna samun nasara sai bayani na bakwai a farkon shekarar nan buhari ya ce ya kaddamar da tsarin tabbatar da tsaron hanyoyin ruwa na baiwa ɗaya na bai ɗaya mai taken deep blue project waɗanda aka tsara don samar da tsaro a hanyoyin ruwa na najeriya har zuwa mashigar tekun gini ina farin cikin sanar da 'yan najeriya cewa an kawo mana muhimmin kayan aiki wannan na shirin nan kuma kwanan nan za a gabatar da da tasirinsa sai bayani na takwas ya kuma yi magana kan mika wuyan da mayakan boko haram ke yi a arewa a maso gabashin najeriya sai bayani na tara don ƙarfafa yaƙi da 'yan bindiga shugaban ƙasar ya ce rundunar sojojin najeriya ta ɗauki ƙarin jami'ai fiye da dubu sha bakwai a mukamai daban-daban sannan na ba da umarnin ƙarin ɗaukar sababbin jami'an 'yan sanda guda dubu duk shekara har nan da shekara shida kuma ina farin cikin sanar da kucewa cewa dukkan kayan yaƙi na rundunar sojojin sama da muka saya shekara uku da suka gabata sun fara isowa Najeriya. Kamar yadda yake a sashi na sha hudu na kundin mulki, tsaro da walwalar 'yan Najeriya za su ci gaba da kasancewa muhimman al'amura a gwamnatin tamu. Don haka, a matsayin mu na gwamnati a shirye muke mu gurfanar da dukkan masu son haddasa rikici a baki ko a aikace. muradinmu na samar da dunkulalliyar ƙasa ba zai tashi a banza ba in ji shugaba muhammadu buhari fatanmu ba shine ne mu yi yaƙi don samar da zaman lafiya ba koyaushe muna iya warware rigingimu na cikin gida ta cikin lumana ba tare da zubar da jini ba sai bayani na goma sha ɗaya buhari ya ce najeriya ta kowace ta kowa ce kuma ba za su bari a wargaza haɗin kan nata ba za mu ci gaba da amfani da matakan sasanci don warware matsaloli a tsakanin al'umma amma a shirye muke don ɗaukar matakai akan masu fafutukar ɓallewa da masu ɗaukar nauyin da ke yi wa tsaron ƙasa barazana kama Nnamdi Kanu da Sande Adeyemi a kwanan nan da kama da kuma binciken da muke yi ya gano wasu mutane da ke ɗaukar nauyi haka muna nan muna bin diddigi masu ɗaukar nauyi ciki har wani ɗan majalisar dokokin ƙasar mai ci a yanzu ya ku 'yan najeriya wannan na nuni da yadda mutane ke yin watsi da mukamansu na shugabanci don son kai maimakon yin kira ga haɗin kai sai suke ɗaukar nauyi da sa matasanmu a hanyar da bata dace ba da a wasu lokutan ke jawo asarar rayuka da ta dukiyoyin al'umma a yayin da masu kiran kansu shugabannin fafutukar ke guduwa turai su ɓuya a nan kuma ana ziga matasanmu suna kashe kawunansu akan tituna a kan shirme. don haka gwamnati za ta ci gaba da haɗa kai da abokan hulɗarmu na ƙasa da ƙasa wajen inganta tsaro da kuma daina baiwa miyagun mafuka da za su shiga zama don ɗaukar nauyin ta'addanci sai bayani na goma sha biyu shugaban ya kuma yi magana kan dokar yiwa ɓangaren man fetur garan bawul inda har ya yaba wa majalisar dokoki kan rawa da ta taka har ya yi magana kan gina manya da ƙananan matatun man fetur a jihohin Iwa da Edo da Akwa ibon da kuma a jihar Legas. Sai jawabi na goma sha uku ya taɓa batun harkar noma a matsayin ƙoƙarin faɗaɗa bunƙasar tattalin arziki inda ya ce an samu zuba jari a kusan dukkan harkokin noma sai dai kash a yayin samar da abincinmu ya ƙaru farashin kayayyakin abinci kuma sai ya tashi saboda karancin abincin da wasu suka kirkira da gangan waɗanda suke ɓoye abincin domin cin riba mummuna don magance wannan matsala a yanzu ina baiwa ma'aikatar noma da raya karkara umarnin gyara hukumar kula da rumbunan abinci ta ƙasa su kuma yi aiki da hukumomin tsaro da majalisar dokoki don gano mafitar mafita ta dindindin kan ayyukan waɗannan marasa kishin ƙasa sai jawabi na goma sha hudu shugaba buhari ya taɓo batutuwan samar da kayayyakin more rayuwa kamar gyaran manyan tituna da ake yi a ƙasar da samar da ingantaccen ruwa sha da samar da fasahar 5G da ciyar da 'yan makaranta da ayyukan 'yan fawa. Sai jawabi na goma sha biyar. Kan batun shafukan sada zumunta ma, Buhari ya bayyana yadda miliyoyin 'yan Najeriya ke amfani da su don zumunci da danginsu da abokan arziki da harkokin kasuwanci da samun bayanai kan abubuwan labarai. Amma ya ce, wasu na amfani da su wajen aikata miyagun laifuka da yada labaran ƙarya da tada rikicin addini da ƙabilanci shugaban ya ce a don haka ne ma ya dakatar da amfani da twitter a ƙasar a watan Yuni shekara ta 2021 daga baya twitter ta tuntube mu don warware takaddamar da ke tsakanin najeriya da su ni kuma na kafa kwamitin shugaban ƙasa don tattaunawa da kamfanin kwamitin ya tattauna da twitter kan batutuwa kamar haka tsaron ƙasa da haɗin kai yin rijista da buɗe ofishi da sanya wakilci ta biya haraji twitter za ta biya haraji ta dinga warware takaddama sannan kuma mutanen ƙasa su dinga amfani da ita sai jawabi na goma sha shida daga bakin shugaba muhammadu buhari a taron bikin shekara 61 da samun 'yancin ƙasar najeriya buhari ya sha alwashin baiwa matasa dama a dama da su a siyasa da damawa da su a sauran ɓangarori na ci gaban ƙasa sai jawabi na goma sha bakwai ya taɓa wabacin cin zarafi da fyaɗe da aka yi ta samu ƙaruwarsu a baya-bayan nan a yanzu haka muna samar da kotun kotuna na musamman don a dinga gaggauta yin shari'a da ta shafi fyaɗe da cin zarafi don tabbatar da adalci a ƙarshe shugaban ƙasar ya ce a yayin da 'yan najeriya ke cika shekara 61 akwai buƙatar 'yan ƙasar su yi ta ƙara tsantsan su yi taka tsantsan cewar ba komai da ya shafi kasar ne ya dogara kacokan akan gwamnatin tarayya ba wannan kasar akwai gagarumin haɗa hannu daga gwamnatoci a kowane matakai da kuma masu ruwa da tsaki da 'yan kasar kowa yana da rawar da zai taka a wannan batu na tsaro Allah kyauta ya ƙara lafiya da zama lafiya a ƙasarmu 就一毛八几了。